Jam'iyyar APC a Najeriya ta tsaida Alhaji yahya Bello a matsayin wanda zai mai gurbin marigayi Abubakar Audu a zaben takarar gwamnan jihar Kogin da za a ƙarasa a ƙarshen makon nan bayan wata doguwar tattaunawa a Abuja dai uwar jam'iyyar ta APC tare da shugabannin APC na jihar Kogi suka cimma wannan matsaya. Suleiman Abdulmalik jigo ne a jam'iyyar APC a jihar Kogi kuma sakataren yada labarai na margayi Abubakar Audu na cikin shugabannin APC da suka halarci zaman na Abuja ga abin da yake cewa. Eh to ai an sai da Alhaji Yaya Bello wanda ya zo na biyu a primary election eh ne don takarar To yanzu ku abin ya yi muku haka daidai ku. Ba da za a ce dole a biyu shugaban jami'a abin da headquarter ya bada ina gani shi ne mafi alheri. To sai dai a cewar Suleiman Abdulmalik an samu turjiya daga bangaren wanda ya yi wa margayi Abubakar Audun takarar mataimaki wato Mr. Falaki. Jarin ya shi ba yadda ba ya gamsu ba. To, to yanzu me matsayin yanzu yanzu wani hali ake ciki kenan yanzu kenan. To ai shi ya dukwata sun yanke hukunci sun ba yaya Bello. To yanzu ya za ku ku shawo kan shi dibiti din ya amince shi falaki din. da muke magana ana cikin mitin. To a yayin da APC ke dabda warware bakin zaren A can gefe guda kuma jam'iyyar PDP ce ta ja daga inda ta ci maganar zaben cika gurbin ma bai taso ba sai dai a miƙawa nata gwanin Honorable Yusuf Indage Abubakar jigo ne na PDP a jihar Kogin. Ba magana supplementary election sai dai a ɗauka ba wanda yake a raye wancan yanzu yanzu kuna so ita ita kotu ta dakatar da bayan wannan zaben kenan na asabar bai zuwa gabaki dai ba ma dakatarwa ba ta soke yin ta a dauki abun a ba gwamna mu shine rayayye mai a rayayye wancan suna da qura'a a kuma matattun qura'a ne saboda babu magajinta ko babu halin mai gudu magajinta a koma section 179 subsection 2345 wanda muka ci musu je su duba kenan su yi mana agaji To amma masanin shari'a lauya Abdulmalik Sarkin Daji ya ce matsayin na PDP abu ne mai ɗaura kai a dokance. Eh to muna saurara mu ga dalilin da za su bayar domin dai Najeriya ba ta taɓa samun matsala makamancin wanga ba. Babu kuma doka a Electoral Act babu doka a suna dokan na PDP ko na jam'iyya da indan matsala makamancin haka ya faru. ga yadda ya kamata a yi maganin shi. Idan babu abin da ya canza dai a ranar Asabar mai zuwa ne za a gudanar da sauran zaben a rumfuna 91 da ke ƙananan hukumomi 19 na jihar Kogin kamar yadda hukumar zaben Najeriya ta bayyana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.